daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To da Allah jirin shirye-shiryen da muke dauke da sun hada da labaran duniya daga nan kuma sai sharhin bayan labaran. Akwai mu dauke da shirin na ko kun san dai saba leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Bayan hakan akwai shirin na mu koyi harshen Farisanci. daga nan kuma akwai shirin kisoshin rayuwa sai kuma shirin nahajul balaga wanda ke muku sharhi game da littafin a cikin littafin nan na nahajul balaga daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare waɗannan da Allah su ne shirye-shiryen da muke ɗauke da su a cikin shirin namuna na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne na labaran duniya. Tomar yanzu kuma lokaci ne da kamata Allah labaran duniya. jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana halin da falastinawa ke ciki da rauni mafi muni da aka aikata kan bil'adama a doron ƙasa an yi gangami a faɗin duniya a zagon ranar falastinu ta duniya rundunar sojan najeriya ta ce ta kubutar da 'yan mata sha biyu daga cikin waɗanda mayakan ƙungiyar iswap ta sace. To yanzu ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta bayyana halin da Falastinu ke ciki da rauni mafi muni da aka aikata kan bil'adama a doron ƙasa. A yayin bikin ranar Falastinu ta duniya ma'aikatar harkokin wajen Iran ta sake nanata goyon bayan jamhuriyar Musulunci na ga Falastinawa tana mai bayyana halin da suke ciki a matsayin mafi munin rauni ga lamirin ɗan adam kamar yadda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya bayyana. Kisan kare dangi wanda ya fara a watan Oktoba na shekarar 2023 ya kashe Falastinawa sama da dubu saba'in galibi mata da yara kuma ya mayar da yankin kufai. Yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a farkon watan Oktoba tare da kungiyar gwagwamar Falastinawa ta Hamas a Gaza ba ta saba komai ba hasali ma baiwa isra'ila damar ci gaba da aiwatar da kisan kare dangi da take yi a gaza musta baga iya allah wadai da ci gaba da tashin hankalin da zaluncin da ake yi wa falastinawa sannan ya yi allah wadai da rawar da amurka da ƙawayenta ke taka wajen rashin hukunta waɗanda suka aikata waɗannan ta'asa ya yi kira ƙasashen duniya da su cika washington suna shari'a ta hanyar goyon bayan jajircewa umar falastinawa na halal don kawo ƙarshen mamayar da kuma tabbatar da su na cin gashin kai an yi gangami a faɗin duniya domin nuna goyon baya ga al'ummar palestinu a daidai lokacin da aka gudanar da bikin ranar palestinu a ranar 29 ga watan nuwamba da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe a faransa an gudanar da irin wannan gangamin inda suka yi allah wadda da mamayar da gwamnatin isra'ila ta yi wa gaza da yammacin kogin jordan tare da bayyana goyon bayan su ga adawar wato ga adawar killacewar da ake ma palestino baya ga faransa burtaniya jordan kuwait slovenia sweden da kuma morocco an shirya zanga-zangar goyon bayan palestino masu zanga-zangar sun yi allah wadda da mamayar isra'ila ayyukan matsugunan yahudawa a yammacin kogin jordan korarsu da kuma kisan kiyashin falastinawa a gaza da kuma cin zarafin fararen hula daga cikin taken da aka yi wa aka yi da kuma rubuce-rubucen sun hada da kiraye-kiraye na tsagaita wuta mai dorewa kawo karshen mamayar da kuma dage shingen da aka yi wa gaza da kuma amincewa da hakokin 'yan kunan hijirar falastinu ofishin jakadancin falastinawa a rasha tare da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin waje ta rasha ƙungiyar ƙasashen larabawa da majalisar ɗinkin duniya sun kuma yi bikin ranar haɗin kai ta duniya ga al'ummar palestinu 29 ga watan nuwamba wadda aka fi sani da ranar haɗin kai ta duniya ga al'ummar palestinawa ya zama abin tunatarwa ga duniya don tallafawa hakokin palestinawa game da ƙudurinsu na samun 'yancin kai da hakkin komawa ƙasarsu a wannan karon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake nanata cewa al'ummar falastinawa suna da cikakken 'yancin ikon cin gashin kansu cinikin kasashen waje na kasar iran a cikin watanni takwas na farko na bana ya kai tan 131,540 wanda darajarsa ta kai dala biliyan 76 da rabi ta goma shi na kashi 1.53 cikin 100 idan aka kwatanta da barawar haka bayanin da aka samu daga hukumar kwastam ta iran ya ce a wannan lokacin an fitar da tan dubu da wato tan miliyan ɗari da ɗaya na kayayyaki daban-daban waɗanda darajar su ta kai dala biliyan talatin da bakwai zuwa ƙasashe daban-daban wannan adadi yana wakiltar karuwar kashi ɗaya da ɗigo cikin ɗari idan aka kwatanta da wannan lokacin a shekarar da ta gabata a ɗaya ɓangaren kuma iran ta ƙara fitar da kayaki zuwa ga ƙungiyar tattalin arziki ta russia kimanin shekaru biyu bayan yarjejeniyar cinikayyar 'yanci da aka sanya wa hannu tsakanin tehran da ƙungiyar ta fara aiki a watan disamba na shekarar 2023 a cewar sabbin bayanai daga hukumar kwastam ta iran a cewar alkaluman da aka fitar a ranar asabar fitar da kayayyaki daga iran zuwa ga ƙungiyar tattalin arziki ta irasiya wadda rasha ke jagoranta ya kai dala biliyan 1.46 a cikin watanni takwas da suka wuce a ranar 21 ga watan nuwamba na shekarar 2025 wanda ya nuna karuwar kashi 11 cikin 100 idan aka kwatanta da wannan lokacin a bara yawan kayayyakin da aka fitar da shi ma ya karu da kashi 10 cikin 100 inda ya kai tan biliyan 3,888 a wannan lokacin jigilar kayayyaki zuwa rasha ta karu da kashi 12 cikin 100 a darajar kayayyaki da kuma kashi tara cikin ɗari a girman kayayyaki yayin da fitar da kayayyaki zuwa belarus ya karu da fiye da kashi hamsin cikin ɗari tsakanin afirulu da nuwamba a cewar wannan bayanai to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran rundunar sojin najeriya ta tabbatar da kubutar da wasu 'yan mata sha biyu da mayakan kungiyar iswap suka sace a gundumar musa da ke yankin karamar hukumar askira uba da ke jihar borno cikin wata sanarwa da sojojin suka fitar da maraicen jiya asabar sun ce yanzu haka 'yan matan na wani sansanin soji mai tsaro domin kula da lafiyarsu kafin sada su da yallansu sai dai sanarwar ba ta yi cikakken bayanin yadda aka ceto ɗaliban ba an dai sace 'yan matan ne a ranar 23 ga watan nuwamba lokacin da suke tsaka da aiki a wata gona a jihar borno inda mayakan iswaf ke gudanar da harkokinsu. a jamhuriyar kamaru an sake zabar samuel eto a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar wato feka foot duk da kin amincewa da ma'aikatar wasannin ƙasar ta yi an sake zabar eto ne wanda shi ne tsohon captain ɗin ƙungiyar le lion indomitable ko kuma indomitable lions ne a wani wa'adi na tsawon shekaru hudu a ƙasa da shekaru hudu bayan ya hau kan karagar shugabancin hukumar sai dai ma'aikatar wasanni ta kasar ta nuna matukar adawa da zaben wanda ta bayyana a matsayin wanda bai dace ba a nata bangaren hukumar ta fika ta sake nana ta cewa dokokin fifa da kuma wato sun haramta duk wani tsohon baki na siyasa a cikin harkokin wasanni zaben ya gudana ne a gaban wakilan fifa da kuma caf waɗanda su kasance a wurin don sa ido kan tsarin da kuma tabbatar da bin ka'idoji tun daga wasannin kuma tun daga sa na farko samuel eto ya fuskanci suka mai yawa game da yadda yake tafiyar da harkokin kwallon kafa na jamhuriyar ta kamaru musamman gazawar tawagar kasar na cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wato cin kofin kwallon kafa na duniya na shekarar 2026 da kuma takaddama da ma'aikatar game da zabar kocin 'yan wasan kasar na 'yan Undontable du Cameroon. Samuel Eto dai ya lashe kyautar gwazon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Afirka na shekara har su hudu yana kuma wato har yanzu yana da isasshen goyon baya don ci gaba da jagorantar hukumar ta foot To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Tumar lahama sauraro bayan labaran duniya da yanzu kuma lokacin da za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye na da kullum ai Sharhin zai dubi ne dangane da irin martanin bangarori na ƙasa da ƙasa da suke mayarwa akan shirin Isra'ila na mame birnin Gaza da kuma irin matakan da ke ɗauka na ci gaba da faɗaɗa mamayar ta a sauran yankunan yankin zirin gazan baki ɗaya tun banda da isra'ila ta sanar da shirin ta na faɗaɗa mamayar ta a yankin zirin gaza da kuma mamaye babban birnin yankin wato garin gaza wannan shirya ke ci gaba da fuskantar martani daga na kasa da kasa da kuma nuna kyan amincewa da hakan dangane da irin wannan mataki ne wasu daga cikin masu fafutuka a kasashen duniya da hakan ya hada har da kasashen turai sun miƙe kai da fata wajen tabbatar da cewa isra'ila ta fuskanci hukuncin da ya dace da ita dangane da laifukan yaƙi da take tafkawa lauyoyi na kare haƙƙin bil'adama a ƙasar argentina sun shiga cikin irin wannan zanga-zanga da ake ta gudanarwa yanzu haka a sassa daban-daban na duniya inda wasu daga cikin su masu riga sun shigar da ƙara a kotun tarayya ta ƙasar argentina ɗin wanda suke neman a kama firaministan isra'ila benjamin netanyahu idan har ya saka kafarsa a cikin ƙasar argentina a dai lokacin da wasu rahotanni suke cewa mai yiwa zai kai wata ziyara a kasar ta argentina nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa karar da lauyin kasar argentina suka shigar da kuma wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama tabbas suna zargin benjamin netanyahu ne da cewa shine yake da alhakin dukkanin laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da yake faruwa a yankin zirin gaza har ila kuma a cikin karar da suka shigar din sun buƙaci a gudanar da bincike akan shugabannin siyasa da na sojin isra'ila akan wani lamari wanda ya faru a ranar 23 ga watan maris inda aka kashe mutane akalla goma sha biyar ciki har da waɗanda suke gudanar da ayyukan agaji da na jin kai ga al'ummar yankin zirin gazan ya zo a cikin takardar shigar da ƙarin cewa benjamin netanyahu yana da alhakin aikata laifuka a matsayinsa na mai aikata laifukan yaƙi waɗanda suka haifar da kisa da gangan ta hanyar saka yunwa da laifukan cin zarafin bil'adama da kuma kisan kai zalunci da dai sauran muggan laifuka na cutar da bil'adama waɗanda dukkaninsu laifuka ne na yaƙi waɗanda sun cancanci a gurfanar da shi a gaban kotu domin yanke masa hukunci akan abin da ya aikata an yi ta yada wasu bayanai a kafafen yada labaran argentina cewa akwai yiwuwar benjamin netanyahu din ya kai wata ziyara a kasar ko da yake gwamnatin batiru ta bayyana hakan da kuma shirin da take da shi a hukumance ba a watan nuwamban shekara ta da 2024 kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da kasa ta ba da sammacin kama firaministan haramtaccen kasar isra'ilan da kuma ministan harkoki na soji wato yev galan bisa zarginsu da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a yankin zirin gaza har ila isra'ila tana fuskantar shari'a a kan kisan kiyashi a kotun ƙasa da ƙasa ta icj saboda yaƙin da take yi a yankin zirin gaza da kuma sauran ayyuka waɗanda take tafkawa a yankunan gabar yammacin kogin jordan na falasɗinawa da ta mamaye a nasa ɓangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kira mummunan halin da ake ciki a yankin zirin gaza a matsayin abu mafi muni a wannan lokaci ta fuskar mawuyacin hali wanda dan adam yake ciki a duniya yayin da ke magana da manema labarai a birnin new york anthony guterres ya bayyana yadda ake lalata tsari na abinci da ruwan sha da na kiwon lafiya a yankin zirin gaza lamarin da ya sa mutane da dama suke fuskantar yunwa wanda kuma a cewarsa tabbas wannan wani aiki ne wanda dan adam da kansa ya yi sa a bisa ganganci ya bani su matuƙa akan mamir da sojin isra'ila suke yi akan birnin gaza sannan kuma ya bayyana hakan a matsayin wani mataki na ƙara kasancewar wannan yaƙi da yake faruwa wanda isra'ila ta kallafa wa al'ummar yankin zirin gazan musamman da ƙananan yara da mata da tsoffi waɗanda ba su je ba su gani ba waɗanda isra'ila ta sanya su a cikin mawuyacin hali dubban ɗarurin fararen hula waɗanda suka gaji kuma suke ci gaba da neman agaji za su ci gaba da kasancewa waɗanda aka tilasta musu yin gudun hijira tare da jefa iyalai da dama a cikin mawuyacin hali da wahalhalu wanda kuma dole ne a kawo ƙarshen wannan in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bayan tashin hankali wanda yake gudana a matsayin wani bangare na kasidar ta'addanci mara iyaka kuma ya yi kira da a ɗora alhakin waɗanda suke da hannu wajen haifar da irin wannan mummunan yanayi a yankin zirin gazan ya ce gaza a halin yanzu tana cike da tarkace gawawwaki da kuma yiwuwar hakan ya zama keta dokokin ƙasa da ƙasa yana mai gargaɗin cewa yunwa ta zama gaskiya a yau a yankin zirin gaza a maimakon hasashe ko zato da ake yi na cewa mai yiwuwa al'ummar yankin zirin gazan su kasance a cikin yunwa sakamakon killace yankunan su da ake yi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa babu wani dalili wanda zai sanya a ci gaba da killace al'ummar yankin zirin gaza da kuma hana so abinci da ruwan sha da magunguna da sauran kayayyakin buƙatar rayuwa wanda ya bayyana hakan a matsayin alhaki da ya a kan dukkanin al'ummomin duniya da su ɗauki matakan da suka dace wajen tabbatar da cewa al'ummar yankin zirin gaza sun rayu tamkar sauran al'ummomi na duniya dukkan waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ake bayyana su a mataki na ƙasa da ƙasa dangane da abin da yake faruwa a yankin zirin gaza na kisan kiyashi da cin zarafin bil'adama wanda yake a matsayin laifin yaƙi bisa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa waɗanda aka tanada a cikin kundin dokoki na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma tabbas akan su ne kotun manyan laifuka da kuma hukunta su wadda take birnin hek take gudanar da ayyukanta da dama daga cikin masana akan harkokin siyasa da ma na tsaro a duniya sun yi imanin cewa irin goyon bayan da amurka take baiwa isra'ila ido rufe wajen aikata waɗannan muggan laifuka na kisan kyashi da kisan kare dangi akan bil'adama akan al'ummar falastinu shine babban abin da yake kara karfafa gwiwar isra'ila wajen ci gaba da aikata irin waɗannan munanan laifuka yayin da kuma wasu masanan suke ganin cewa tabbas amurka ba wai kawai tana goyon bayan isra'ila wajen aikata laifukan yaƙi akan al'ummar yankin zirin gaza ba ne ita kanta abokiyar tarayya ce tare da isra'ilan wajen aikata waɗannan laifuka. ko kun san. Jama'a masu mu Assalamu alaikum yau Lahadi 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan Jama'a Thani na shekara ta 1447 hijira ga Mariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan Nuwamba na shekara ta 1988. Shak Abdulbasit Abdulsamad ɗaya daga cikin fitattun makaranta Alkur'ani mai tsarki a ƙasar Masar ya rasu. ya rasu a birnin alkahira fadar mulkin kasar shek abdulbasit ya fara karatu da kuma hada alkur'ani mai girma tun yana karami sannan kuma ya zagaya kasashen duniya da dama domin shiga gasar karatun kur'ani inda ya samu kyaututtuka da dama sakamakon kwazansa a wannan fage hakanan kuma shek abdulbasit abdulsamad ya kasance yakan zagaya kasashen duniya musamman kasashen musulmi domin karatun qur'ani mai tsarki da sautinsa mai kyau hakanan kuma ya zama abin koyi ga makaranta qur'ani da dama a duniya inda tun lokacin rayuwarsa da kuma bayan rayuwarsa dubin dubatar makaranta qur'ani mai tsarki a duniya suna yin koyi da kyakkyawan sautin sa da salansa wajen karatun ƙur'ani mai tsarki masu saurare ko kun san cewa shekaru 358 da suka gabata a ranar irin ta yau talatin ga watan nuwamban shekara ta 1667 aka haifi jonathan swift a birnin dublin na ireland wanda ya yi gwagwarmaya domin 'yancin ƙasarsa daga mulkin mallaka ya rubuce-rubuce a kan irin rayuwarsa ta gwagwarmaya da kuma irin faɗi tashi wanda ya yi ta yi tare da abokansa na gwagwarmaya domin neman 'yanci wanda har inda take ana kallon littafansa a ireland da kuma birtaniya baki daya da matsayi na musamman ya rasu yana da shekaru 78 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 152 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi a ga buzurgi tehrani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran na kasar iran aga buzurgi ya fara karatu na sharafage a tehran sannan kuma ya je birnin najab na kasar iraki domin kammala karatuttukansa inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa waɗanda suka hada da hun khurasani mirza hussein nuri da kuma sauran malamai bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo birnin tehran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na ilimi masu ware kun san cewa shekaru 86 da sa gabata a rana irin ta yau ayatollah sayyid hassan mudarris wani babban malamin addinin musulunci kuma dan gwagwarmaya a kasar iran domin neman yanci ya shahada ya yi shahada ne a hannun jami'an tsaro na sarkin kasar iran na lokacin riza khan wanda ya yi ƙaurin suna wajen kama karya da kuma nuna kyama ga alamomi na addinin musulunci an haife shi a shekara ta 1249 hijira shamsiya a kusa da birnin ardistan a tsakiyar kasar iran bayan ya kammala karatunsa na share fage ya tafi makarantar hausa ta birnin najab a kasar iraki inda ya samu damar yin karatuttuka a gaban manyan malamai na lokacinsa kafin daga bisani kuma ya sake dawowa kasar iran aitullah mudarris bayan ya ga irin zalunci da mahukuntan ƙasar iran suke a lokacin ya fara gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha na wancan lokaci baya ga gudanar da harkoki na addinin musulunci ya ga cewa wajibi ne ya shiga cikin harkokin siyasa domin yin tasiri wajen karkatar da al'amura zuwa ga manufofi na addini inda a lokacin aka zaɓe shi a matsayin shugaban majalisa karo na uku a madadin mutanen tehran inda ya fara gwagwarmar yaƙi da zalunci da gwamnatin ƙasar da kuma tsoma baki na 'yan mulkin mallaka a cikin harkokin wannan ƙasa wani kuma mahukuntan ƙasar wanda suke biyayya ga turan mulkin mallaka a ido rufe suka shiga kafar wando ɗaya da shi ya kasance malami mai fafutuka da kuma juriya wanda baya nuna gajiyawa sannan kuma mai son ganin an aiwatar da adalci da kuma kiyaye dokoki na addinin musulunci a ƙasar da kuma ceton iran daga zalunci na mulkin mallakan turawa da haka ne sarki rizakhan Khan Pahlavi ya ɗauke shi a matsayin babban makiyinsa ɗaya daga cikin fitattun halaye na aitullah madarasi shine ƙarfin hali da kuma kamewa a cikin rayuwa da kuma mutuntaka a cikin al'amuran zamantakewa akwai mutane da dama waɗanda suka buɗe baki sakamakon matakan da yake ɗauka suka bayyana shi a matsayin mutum wanda yake baya da tsoro sannan kuma mutum ne wanda yake da sadaukarwa domin ganin cewa al'ummarsa ta samu 'yanci. mutum ne wanda yake bayar da dukkanin lokacinsa wajen al'amura da suka shafi al'ummarsa mutum ne wanda yake zaburar da mutane domin ganin cewa sun mike domin kwatar haƙoƙinsu da aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa a wasu lokutan kuma yakan fuskanci ƙalubale daga wasu masu ra'ayin raba addini da siyasa inda sukan ce masa babu wani dalili wanda zai sanya malamai su shiga cikin harkokin addini ballantana sanya al'amuran addini a cikin harkokin siyasa amma sau da yawa ayatollah madaris yakan bayyana musu cewa ai siyasa bangare ne na addini bilhassali ma addinin mu yana tattare ne da siyasar mu a ƙarshe dai sarki da zahan wanda yake wakiltar manufofin mulkin mallaka na turawan burtaniya a ƙasar iran wanda kuma suka sanya ma ayatollah madaris ido sun kama shi sun rufe shi a gidan kaso daga bisani kuma bisa tsoron da suke yi na ci gaba da wanzuwar tunanin ayatollah madaris a tsakanin al'ummar ƙasar iran sun kashe shi har lahira Aitullah Madarris ya rubuta littattafai masu tarin yawa bangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci kama daga bangaren da suka shafi fikihu da kuma sanan hadisi da al'amura da suka shafi usul yana da littattafai waɗanda ya rubuta akan harkoki na zamantakewa da kuma rayuwar al'umma آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na muku harshen farisanci inda za mu shiga cikin darasi na 153 a cikin darasin yau da za a ji tattauna tsakanin muhammad da abokinsa hamid dangane da daɗaɗɗen filin sabka da tashin jiragen saman nan da ke birnin tehran na mihrabad wanda yake ɗaya daga cikin muhimman wurare na tashin jirage da suka fi jimawa a yankin gabas ta tsakiya za a ji asalin wannan filin sabka tashin jiragen sama da kuma lokacin da aka gina shi da waɗanda suka gudanar da aikin gina shi a cikin tattaunawa da za ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. filin jirgi. مهرآباد نه مهرآباد قدیمی دددی قدیمی ترین ما مپی وا سال 1938 میلادی شکر تا الف دا تلاتن دا تکوز میلادیا، آن افتتاح شد ام بود سالها قبل شکرو کپنن هواپیما جرگین سما پرواز تشی آنها پرواز می کردند سو سن چه سنا تشی کجا اینا آنها می نشستند سو سنا سبکه صاف تنتگریا هموار دیده اطراف گپی آنها فرود می آمدند سو سنا سبکه کی یوشی آن انجام شد اکا ایواتر ده هکن سال 1923 شکرر علب دیتره ده اشرن ده اکو گروهی از ونی گنگو دگا جوانان متاسا آموزش کویو خلبان این جرگین سما خلبانی توک این جرگین سما روسیه قصر راشا فرانسه قصر فرانسه دو سال شکرو بیو آنها بازگشتند سو سنداو از آن پس دگنم کما آن آغاز شد ام پارشی در خصوص دیکی بنچی ساخت کیراوا قطعات بنگروری کارخانه ما کتا. آن وجود دارد شی یه ساموه آن وجود داشته است شی یا کسنچه یه ساموه صنعت صنعانتاوا نسبتن. گرگدو سال 1935 شکرر الب ریتره در تلاتن دبر جالب است یه ندک تروه شهر گری بین المللی نه کسا ده کسا آن دارد شیه نده چند سال پیش واسه شکارو ده سه گباتا آن افتتاح شد ام بود شی جدید سابو چهل کیلومتر کیلومتر أربعين جنوب کدو آن واقع شده است شی یکی اکثرا پی یوا خارجی نوجی آن صورت میگیرد شی یکی ابکوا To madalla bayan da aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa dangane da filin sabka da tashin jiragen sama na Mehrabad ga tattaunawar a cikin harshen Farisanci. فرودگاه مهرآباد قدیمی ترین فرودگاه ایران است. فرودگاه مهرآباد در سال 1938 میلادی افتتاح شد. اما از سالها قبل از آن هم هواپیماها در ایران پرواز می کردند. این هواپیماها کجا می نشستند؟ هواپیماها در زمین صاف و همواری در اطراف تهران فرود می آمدند. اولین پرواز ایرانیان کی انجام شد؟ در سال 1923 گروهی از جوانان ایرانی برای آموزش خلبانی به روسیه و فرانسه رفتند. و دو سال بعد به ایران بازگشتند. از آن پس پرواز خلبانان ایرانی آغاز شد. آیا در خصوص ساخت هواپیما و قطعات آن کارخانه‌ای در ایران وجود دارد؟ بله، این صنعت در ایران نسبتا قدیمی است و از سال 1935 وجود داشته است. جالب است که شهر تهران دو فرودگاه بین المللی دارد. فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی بله فرودگاه بین امام خمینی چند سال پیش افتتاح شد و فرودگاه جدیدی است فرودگاه امام خمینی کجاست؟ این فرودگاه در چهل کیلومتری جنوب تهران واقع شده است و اکثر پروازهای خارجی از آن صورت می‌گیرد. madalla yanzu kuma ga wannan tattaunawa tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Furudgah Mehrabad قدیمی tarin furudgah Iran است. filin jiragen sama na mehrabad shine filin jirage mafi dadewa a iran Furudgah Mehrabad در سال 1938 میلادی افتتاح شد. filin jirage na mehrabad an buɗe shi ne a cikin shekarar دا 1938. اما از سالها قبل از آن هم هواپیماها در ایران پرواز می کردند. اما سو شکرو کپن جرگن سما ایران این هواپیماها کجا می نشستند؟ هواپیما ها اینا سکی سبکا. هواپیماها در زمین صاف و همواری در اطراف تهران فرود می آمدند. جرگی سنا سبکانی، اکن تنتگریر تربایه. hakanan kuma suna اولین پرواز ایرانیان کی انجام شد؟ yaushe ne karan farko da iraniyawa suka fara در سال 1923 گروهی از جوانان ایرانی برای آموزش خلبانی به روسیه و فرانسه رفتند و دو سال بعد به ایران بازگشتند از آن پس پرواز خلبانان ایرانی آغاز شد a shekara ta 1923 wasu gungun matasa sun tafi kasashen rasha da faransa domin koyon tukin jirgin sama bayan shekaru biyu sun dawo iran daga nan ne matuƙa jiragen sama na iran suka fara tashi آیا در خصوص ساخت هواپیما و قطعات آن کارخانه در ایران وجود دارد؟ شن اکوی ونی ورین کیره کیره دایرن گنچی کیره jirgi da kuma sa a Iran? Bale, in san'at dar Iran nisbatan qadimi است و از سال 1935 وجود داشته است. ای wannan aiki gurgudu ya jima Iran. Akwai irin wannan aiki tun daga shekara ta 1935. جالب است که شهر تهران دو فرودگاه بین المللی دارد. فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی ابند قایت روا برنن تهران ندا پیلان سبکا ده تاشن جراجن سما نه قسا ده قسا گودا بیو پیلن جرگی نا مهرآباد ده پیلن جرگی نا امام خمینی بله فرودگاه بینون مللی امام خمینی چند سال پیش افتتاح شد و فرودگاه جدیدی است ای پیلین جیرگی نه کسه نه امام خومنی ان بود شینه وسو شیکرو د سح گباته کومه پیلین جرگی نه یسابو فرودگاه امام خمینی کجاست پیلین جرگی نه امام خمینی ا انای این فرودگاه در چهل کیلومتری جنوب تهران واقع شده است و اکثر پروازهای خارجی از آن صورت میگیرد ون پیلین جیرگی ینا کدنچن برنن تهران کیمن kilomita 40 mafi yawan jirage da suke tashi zuwa kasashen ƙetare suna tashi a can ne. madalla an saurari wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid dangane da filin sabka da tashin jiragen sama na birnin Tehran mafi dadewa wato filin jirage na mihrabad Filin jirage na mihrabad dai ya kasance ɗaya daga cikin filayen sabka da tashi da ake buga misali da su wurin jimawa a dukkanin yankin gabas ta tsakiya wanda kuma fili ne da yake da tarihi a tarihin juyin halin musulunci na iran wanda kuma ko shaka babu muhammad kasantosa ɗaya daga cikin masu koyon harshen farisanci da adabi na farisanci da kuma al'adun ƙasar iran ya bayar da muhimmanci matuka wurin sanin abin da ya shafi wannan filin da tashi na birnin tehran idan allah ya mu a mako na gaba za a je mu ɗauki da ci gaban wannan tattunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da wanda aka ji murinsu musamman malama kudusiyan da kuma muhammad da ibrahim kyawa ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Kisoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum a sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanarista na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. adala masu sauraro idan kuna tare da mu cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin siyarwar imam alhassan almushtaba alaihissalam dan ali da abi talib alaihissalam dan fatima salamun la alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana yadda muawiya da abu sufyan ya ci gaba da baje kudade yana siyan kumandoji da kuma shugabannin kabilun iraki a cikin rundunonin imam alhassan alaihissalam salam inda bayan da ubaidullah dan abbas ya karbi kudaden rashawa na dinari 500 daga wajen muawiya dan abu sufyan sannan ya sulale cikin dare ya koma bangarensa tare da wasu mayaka 8000 mun ji yadda kais dan sa'adu dan ubada ya ba da sallar asuba bayan an nemi ubaidullah an rasa sannan ya karbi shugabancin rundunar ya kuma rubutawa imam alhassan salam ya faɗa masa abin da ɗan abbas ya yi imam alhassan salam ya yi baƙin ciki sosai a cikin wannan al'amarin sannan ya kama hanya tare da wa'anda suke tare da shi daga kufa zuwa mada'in inda ya yi sansani amma bayan isowarsa ne dai abdullahi ɗan amir ya zo a gaban rundunarsa yana tsoratar da su dangane da yakar mu'awiya sannan ya ce su isarwa baban muhammad wato imam alhassan salam kan cewa ya kiyaye kansa ya kuma kiyaye ran mayakansa don ba za su sami nasara a kan sojojin muawiya ba sannan mun ji yadda wasu shugabannin kabilun larabawa na iraki a cikin rundunar imam alhassan salam suka wa muawiya wasiƙa a asirce suka yi masa alkawalin za su kama imam alhassan salam su miƙa shi gare shi ko kuma dai su kashe shi idan yana buƙatar hakan sannan mu'awiya da abu sufyan ya aika wa imam alhassan wannan wasiƙar don ya san cewa bai da magoya baya sannan yana cikin hatsari hatta a cikin rundunarsa banda haka mun ji yadda imam alhassan salam ya aiki wani daga cikin shugabannin ƙabilun kinda da runduna ta mayaka dubu hudu zuwa yankin ambar na ƙasar ta iraki amma yana isa ambar sai muawiya ya aika masa da kudade dinari dubu ɗari biyar da alkawalin ƙara masa ya zama dinari miliyan guda har ila da matsayi a sham sai mutumin nan ya sulale da mutane kimanin ɗari biyu ya koma ɓangaren muawiya sannan ya sake aika wani daga cikin ƙabilar murad shi ma mu'awiya ya aika masa rabonsa na alkawalin cewa shi ma ya koma a ɓangarensa zai masa shugabanci ya kuma ba shi dinari dubu ɗari biyar shi ma wannan al'amarin ya rikita rundunar imam alhassan salam sai wasunsu suka fara yi masa tawaye da imam hassan salam ya ga haka sai ya tashi ya yi huɗuba inda a cikinta yana nuna rashin amincewarsa da su da kuma shakkar biyayya a gare shi daga nan sai wasu daga cikinsu suka fara kwace-kwace a tsakaninsu da farko sannan da ƙarshe sai da suka fara kaiwa imam alhassan salam kansa hare-hare suna kwace kayakin da suke tintinsa wasu kuma daga majikinsa a lokacin da muawiya ya tabbatar da cewa ya sami nasara akan mafi yawan sojojin imam alhassan salam sai ya aiki mugira ɗan shuba. da abdullahi dan amir da kuma abdulrahman dan hakam zuwa wajen imam alhassan salam don tattauna da shi batun sulhu da yadda zai mika masa shugabanci a lokacin da suka fita daga wajensa sai wasu mayakansa suka far masa a cikin tentinsa suka kwace wasu kayaki a cikinsa wanda da dama daga cikin malamai sun bayyana cewa khawarijawa ne don su ne suke kafirta imam hassan salam kamar yadda suka kafirta mahaifinsa imam ali salam jarabawar imam alhassan salam bai tsaya nan ba wasu daga cikin sojojinsa sun cilla kibiya a kansa yana sallah da nufin kashe shi sannan a karo na biyu wani da ake kira jarra dan sinan ya soke shi da wuka a cinyarsa sheikh al-mufid ya kawo labari a cikin wani hadisi da ruwaito yana cewa imam alhassan salam yana son ya jarraba sojojinsa don sanin gwargwadon su a gare shi sai ya buƙaci a tara masa mutane don sallar jama'a bayan sallah sai ya hau kan mimbari ya yi ba yana cewa godiya ta tabbata ga allah a duk lokacin da mai godiya ya gode masa kuma na shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah a duk lokacin da mai shaida ya shaida masa da hakan kuma na shaida muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ya aike shi da gaskiya ya kuma amince da shi a kan wahayinsa bayan haka na rantse da Allah ina fatan kasancewa mafi nasihar halitta daga cikin halittun Allah ga halittunsa tare da godiyar Allah da lutufinsa ban kasance ina mai zaton cuta ko in kasance ina son sharri ga musulmi ba har zuwa inda yake cewa abinda kuke so na alkhairi a cikin jama'a ya fi a kan na abinda kuke so na alkhairi a rarrabe ko kuma ɗaɗɗaiko ku saurara lallai ni abinda nake son muku na alkhairi ya fi abinda ku kuke so wa kanku don haka kada ku saba mani kada ku saba wa ra'ayina Allah ya gafarta mani da kuma ku gaba ɗaya ya kuma shiratar da mu da ku zuwa ga abin da ya kasance abin so da yadda a gare shi daga nan sai ya sauka daga kan mimbari daga nan sai mutane suka fara kallon juna suna cewa me kuke ganin yake nufi da wannan jawabin nasa sai wasu su suka ce wallahi yana son sulhu da mu'awiya ne ya kuma miƙa masa al'amura wasunsu suna jin hakan sai suka fara kafirta shi wanda kuma ake zaton hawarijawa ne daga cikinsu sannan suka yi cincirindo a kan haimarsa suka yi wawason kayakinsa da ke ciki wasu sai da suka ɗauke sallaya da yake sallah a kanta yana zaune a kanta ana cikin wannan halin sai abdulrahman ɗan abdullahi ɗan ja'al al-azdi ya zo ya cire rida'insa daga kan wuyarsa ya juya ya tafi daga nan sai imam alhassan salam ya ce a kawo masa abin hawansa sannan danginsa da shi'arsa na kusa da shi suka zo suka kewaye shi don kare shi sannan ya ce a kira masa 'yan ƙabilar rabi da kuma hamdan don su kare shi aka kira su suka kuma kewaye shi suna kuma kare shi daga mutane wa'anda suke kawo masa hare-hare ko kuma suke son cutar da shi sai ya ci gaba da tafiya har ya isa wani wuri da ake kira maslam shabat sai wani mutum ɗauke da wuka daga kabilar bani asad mai suna aljarrah ɗan sinan ya kama linzamin alfadarin imam alhassan salam sai ya ce allah mai girma ka yi shirka ya hassan kamar yadda babanka ya yi shirka sai ya daba masa wuka a cinyarsa sai imam alhassan salam ya damƙe shi sosai duk suka faɗi a ƙasa nan da nan masu gadinsa suka kawo masa ɗauki ka danne mutumin suka kwace wuƙa daga hannunsa wasu sun ce abdullahi ɗan alhatal atta'i ne ya kwace wuka daga hannun Dan sinan sai suka kashe shi mafi zato dai sinan baharije ne daga nan sai aka ɗauki imam alhassan salam a kan gado aka shiga da shi birnin mada'in don jinya har ila imam alhassan ya kara fahimtar cewa wasu daga cikin sojojinsa suna son kama shi su mika shi ga muawiya ya wulakanta shi ko kuma dai ya kashe shi ba tare da shahadarsa ta yi wani tasiri ba daga nan sai imam alhassan salam ya tara shugabannin kabilu da kuma kumandojin sojojinsa ya yi musu magana yana cewa kai tonku na rantse da allah muawiya ba zai cika alkawalin da ya ɗauka wa ko mutum guda daga cikin ku ba musamman wajen kashe ni Lallai ni ina ganin da zan sanya hannuna a hannun mu'awiya don neman zaman lafiya da shi ba zai bar ni akan addinin kakana ba amincin Allah ya tabbata a gare shi da iyalan gidansa ina iya bautar Allah mai girma da ɗaukaka ni kaɗai amma kamar ina ganin ‘ya'yanku suna tsaye a ƙofofin gidajen ‘ya'yansu suna neman su shayar da su su kuma ciyar da su da haƙƙinsu wanda Allah ya ba su amma ba za su shayar da su ba ba za su kuma ciyar da su ba Allah ya nesantar da su kuma ya halaka su kuma da sannu wa'anda suka yi zalunci za su san wace makoma za su koma don haka duk ƙoƙarin da imam alhassan salam ya yi na gamsar da shugabannin ƙabilu da kuma kwamandojin sojojinsa na su jajirce su yaƙi mu'awiya bai sami amincewarsu ba don haka a lokacin da suka sami damar cewa imam alhassan salam yana jinya sai suka yi ta ƙoƙarin saduwa da mu'awiya don samun aminci a ɗayan ɓangaren kuma imam alhassan salam yana ganin wajibcin yaƙar mu'awiya da abu sufyan idan da zai sami mataimaka wanda za su yi biyayya a gare shi amma sai ya ga al'amura suna ƙara taɓarɓarewa sai ya buƙaci a tara masa mutane ya yi musu magana bayan sallar jama'a sai ya tashi ya yi ba, inda a cikinta yake son jarraba su don gani ko akwai wa'anda za su taimaka masa ya yi ba yana cewa wallahi rauni ko ƙarancin mayaka ba su ne suka hana mu yaƙar mutanen sham ba mun kasance muna su da kwanciyar hankali da haƙuri amma sai aminci ya rikice ya zama ƙiyayya haƙuri kuma ya dawo tsoro kun kasance kuna taho mana addininku yana gaban duniyarku hali yanzu kun sauya duniyar ku tana gaba ga addinin ku mun kasance tare da ku kuna tare da mu amma kun zama a hali yanzu masu mu sannan kuka zama masu lissafin wa'anda aka kashe a wurare biyu wa'anda aka kashe a sifin kuna kukan mutuwarsu wa'anda aka kashe a nehrawan kuma kuna neman fansarsu amma masu kuka sun yi watsi da mu wa'anda suke neman fansa kuma sun zama 'yan tawaye a nan ma imam ya bijiro dalilan da suka sa rundunarsa ta yi rauni da kuma rarraban kai kuma su ne kukan wa'anda suka yi shahada a yakin siffin da kuma khawarijawa masu neman fansar wa'anda aka kashe a nehrawan sannan ya ci gaba da cewa lallai muawiya ya kira ni zuwa wani al'amari wanda babu izza babu ɗaukaka a cikinsa babu kuma adalci idan kuna son rayuwa mu amince da shi mu kuwa mu yi watsi da ƙazanta idan kuma kuna son mutuwa to sai mu baje shi a cikin zatin Allah mu kai ƙararsa zuwa ga Allah suna jin haka sai dukkaninsu ko mafi yawansu suka ce muna son rayuwa muna son rayuwa masu sauraro saboda gurbar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu raro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga. wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya sheikh ibrahim azazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu. har yanzu dai sheikh azazzaki yana cikin bayani kan yadda amir mumin alayhi salam yake siffanta yanayin al'umma da halin da ta samu kanta a zamanin jahiliya da kuma yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya same ta da kuma yadda ya tunkari shirka da ta zama ruwan dare a tsakanin al'umman ƙurashawa a wancan lokacin da kuma yadda tsarin kiransa ya zama barazana ga jagororin shirka da kuma yadda hakan ya zama haske mai shidarwa ga waɗanda suka bi tafarkinsa na shirya kuma hakan ya zama yanke dukkanin uzuri ga waɗanda suka juya wa wannan haske baya ga malam da ci gaba da bayani الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأصر والزمان أرواحنا له فدا to mun ɗauki kamar darasi uku muna magana dangane da halin da larabawa suke kafin aiko manzon rahama sallallahu alaihi wa ali kuma muna jin wannan ba zai zama wani tsawaita ba don a hudubobin amirul muminin ya yi magana a wurare da dama dangane da wannan kuma da sannu in mun zo bahasin imama da halin da al'umma ta koma bayan annabi za mu ga waɗannan darussa da muke za su amfane mu domin za mu tunatar da mutane halin da da ake ciki don su gane shi aka koma ma bayan annabi to a cikin ci gaba da wannan dai a hudu ba ta tamanin da uku amirul mumina a cikin abin da yake cewa bayan hamdala ya ce ashadu anna muhammadan sallallahu alaihi wa abduhu wa rasulu arsalahu li in fadi amri wa in ha'i udhri wata taqdimi wannan ya kama da sauran hudubobi bayan hamdala da yabo ga Allah sai kuma salati ga annabi bayan kalmomin shahadai biyu kenan shaidawa da raba ubangiji sai Allah da yabansa da kuma shaidawa Muhammad sallallahu alaihi wa da salati gare shi to anan ciki ya dan fara bayan ya ce abduhu wa rasulu ya ce arsalahu li infadhi amri ya aiko shi don zartar da al'amarinsa ko umarninsa wa in ha'i uzri da kuma ainihin kare uzurinsa ma'anan kara uzuri a nan yana nufin isar da uzuri din uzuri kuma nan yana nufin kinaya ne ga hujjoji a kaliya da naƙaliya wato hujjoji da aka ciro aka ruwaito kenan eh, imma ayan Allah ko hadisin annabi da kuma wanda kalma ba ta faɗa ba amma hankali ya nuna ma'anansa daga kalmomin da aka ambata wanda shi aka aiko wannan manzo da shi wato kenan isar da wannan sako uzuri ne wato an ma'ana an yanke mu mutum hanzari to wata ƙadimi nuzurhi da kuma gabatar da gargadinsa ko da ke a jam'i ya zo nuzur jam'i ne na gargadi na zir wato wannan kuma labarukan da aka bayar wanda allah ta'ala ya saukar wanda yake gargadi ga ukuba akan munanan ayyuka cikin wa'annan kalmomi amirul mumin ya faɗi wani bangare na hikimar aiko wannan manzo arsalahu li infazi amri wa inha'i uzri wa taqdimi nuzri eh, a kalmomi uku zartar da al'amarinsa wato ba da an aiko shi ne da saƙo ya isar kuma don allah ta'ala ya zartar da wannan ya zama an isar ma mutane da sako kuma don su aikata ko su aikata ko ko aikata su don haka ne ce wa in ha'i uzuri da kuma kawo karshe ga uzurinsa wato kaga shi kenan ko kai ko karkai an dai gaya maka wata kabinin uzuri da kaddamar da gargadi kaga idan ainihin ran da kaga sakamakon abin da aka gaya maka ba za ka ce ba a gaya maka ba wannan kenan daga wayannan kalmomi za a yi fahimtar wani bangare na hikimar aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi da saƙo to sai kuma a wani wurin yake cewa arsalahu wannan kuma a cikin hudu ba ta tamanin da tara kenan hudu ba ta tamanin da tara yake cewa arsalahu ala hini fataratin minar rusul wa tuli haj'atin minal umar wa atizamin minal fitan wanti sharin minal umur wannan lallai a cikin wannan da huduban tana da tsawo amma daidai gwargwado a gurguje za mu karanta don ya nuna halin da ake ciki kafin aiko annabi sheikh ibrahim azazzaki na cikin bayaninsa ne dangane da yadda amina yake bayyana yanayin rayuwar mutanen makka a lokacin jahiliya inda mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da abin da suke ganinsa ba abu ne mai yiwuwa ba su bar bautar gumaka su koma bautar allah shi kadai kamar yadda sakon yake kira ga malam da ci gaba da karin bayani arsalahu ala hini fatratin min rusul ya aiko shi wato shi wannan manzo sallallahu alaihi wa ali a yayin kamfan manzanni wato an sami wani tazara wanda tsakanin aiko wani manzo da wani manzo ana ce mashi fatara tazaran da ke tsakanin aiko manzo da manzo wa tuli hajatin min umum da kuma tsawon bacci na al'ummu wato bacci anan yana nufin kinaya ga halin da ake zaune a ciki na gafala kenan wa atizamin minal fitan da kuma ainihin fitinu sun azama sun ja mara itizam ainihin daga faɗin laraba suka ce ita zama farasu idan ya wuce a su kwane wato ainihin wato nan yake fitina cewa fitina na kwarara kenan lokacin fitinu masu yawa wanti sharin minal umur da kuma yaduwan al'amura wato miyagun abubuwa daban-daban takalidai ne na da ne miyagun al'adu ne zalunci ne gasunan gasu. wata razzun minal hurub da kuma buruwa na yaƙoƙi a lokacin wato yaƙe-yaƙe tsakanin ƙabiloli sai in ce talazu wato buruwan shi kamar kai kina kamar harshen wuta na tashi wato a lokacin ana wutacen yaƙi-yaƙi na turuwa ana turura su ana kunna wata can wutacen ke kenan ana ta yaƙi-yaƙi tsakanin ƙabilu da garuruwa waddaniya ka sifatun nur a lokacin ita duniya mai kisfaffen haske kasif wannan gari ta ainihin kamar da akan ce ainihin kusufi da kusufi ana ce ma rana in ta ana ce ta yi kusufi kisfewa da ta ainihin da tsakiyar rana a gadare ana ce kuma wata ya yi kusufi duk kusan ma'anunsu ɗaya illa kisfewa na kusufi ya fi tsanani akan eh, dushewa na kusufi don inda da dare ne ainihin aka yi kusufi akan ga wata din amma ba haske dama dare ne ya kamata a gabarin wata amma sai a ga watan gashi amma ba da haske in ko da rana ne aka ga dare shi ya fi muni to shi wato nan kisfewan haske ma'ana lokacin ya kamata ya zama akwai haske amma kuma ga gashi babu zahiratul gurur ita duniya kenan wa duniya kasifatu nur zahiratul gurur tana bayyana rudu wato ba kawai ta rufe hasken shirya ba a'a kuma ta bayyana rudu wato ta sawwala ma mutane rudu a matsayin shine daidai kuma sun dauke shi ne daidai suna ayi akai ba su san suna cikin bata bane ala hinis firarin min waraƙiha wa iyasin min samariha a yayin jajatan ganyenta wato kuma wani duniyan ya sifata da kamar itaciya kenan ganyenta ya jajata ma'ana ya ɗauko bushewa wa iyasin min samariha da da bushewa ya'yanta kamar kamar itaciya mai yin ya'ya idan e, e, ainihin ganyenta ya jajata ya fara alamantawa za ta mutu kenan kuma ya'yan itatuwan suka buɗe mu ɗauka kamar ɗan itace kamar mangoro misali sai aka ganye ya fara zama ja ya fara bushe to kuma su kuma ya'yan mangoro sun fara kina kinaya ga ainihin uh, duniya yanzu kamar ta mutu matatta wuraren min ma'aya da kuma kafewar ruwanta kinayan ainihin farola ga ainihin ita duniya yanzu gashi ta ɗauko mutuwa mutuwa ga barin shirya ba mutuwa na hakika ba to da yake lokaci na hararan mu za mu iya cewa ainihin za mu dora a akan wannan hudu ba ta 89 insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman aminu yunus alayhi salam daga sheikh ibrahim yakubu azizzaki ya gano haka mutunci a nigeria ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau godiya ta musamman ga sheikh ibrahim azizzaki a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na tsara nake yi muku fatan alheri wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agris ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku matsalar garkuwa da mutane a Najeriya ta sake daukan hankalin duniya bayan sace dalibai da malamai fiye da an bayyana cewa irin hakan ta faru har sau uku a cikin mako guda kacal to ko me yasa har yanzu gwamnatin najeriya ta gaza kawo karshen wannan matsala wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran da farko dai suna na Usman dala Bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriya ta Nijar. Gaskiya abin da ke faruwa cikin tarihin Najeriya za a cewa abu ne wanda zai kaɗa hantar dukkanin wani musulmi da mai tausayi duba da kwana-kwanan na kenan inda 'yan bindiga suke matsakai hare-hare kan al'umma wanda hakan hatta biyo eh, kan ɗaliban da su ji su gani ba wanda suke gudanar da karatunsu a wannan jihohi daban-daban musamman jihar neja da jihar kebbi wanda hakan za a cewa gaskiya abin tausaya ne ga uwayen yara da su kansu wannan ɗalibai ko muna fata shugaban tarayyar najeriya gaskiya ya kamata a ɗau mataki na tsaro da kuma ka jami'an tsaro arewacin najeriya domin kiyaye irin wannan ta sake afkuwa a wannan ƙasa ta tarayyar najeriya da ma arewaci maso gabas da arewaci maso yammacin najeriya inda abubuwan anan ne ya yi kamari ko muna fata su shugabannin da suke tsaron wannan al'umma ya kamata a ce sun sa ido akan dukkanin shiga da wucen mutane da suke zuwa wanda ba a gane da fuskokinsu ko kuma wanda ake za a tsargin cewa inda mutane ba ta gari ne a cikin al'umma daga ƙarshe ne ya ce suna na usman mai dala bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu zai iya wasa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kutu mu dama don tofa albarkacin bakin mu daga da ra'ayi mauduƙin da aka dora musu yau. Suna dai Mamman Salisu Sani wanda ake kiran shi da Zuman shugaban na kungiyar masu kira da sauraron radio na Afirka rashin jihar da magana. Hakikanin gaskiya eh, muna cire da Allah wade a dangantar da irin eh, sakaki da ake yi Eh, na musamman ma sojoji na najeriya saboda hakikanin gaskiya idan an sa tsaro lungu da sa'u muke gani wannan matsala ba ta faruwa kuma a ce a cikin sati guda a ce an yi wannan abu hakan su kashi na uku gaskiya mu dai bamu ji daɗin haka ba kuma muna cire da allah dai da irin wannan mataki da ake ɗauka ana sakaki babu jami'an tsaro ko ina lungu da saƙo nan kira zan ga shugaban ƙasar najeriya eh, bola ahmed tinubu ya kamata a kama jiki a jajirce a sa tsoro duk inda ya kamata yanzu a ce kamar ɗalibai da malaman makaranta a ce ana kama su a cikin sati uku ana garkuwa da su to ina amfanin a ce eh, da matsayin wai akwai jami'an tsaro ne a ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa jamhuriyar Musulunci Tehran. Da farko dai suna na Abdullahi Telari mai ganin mutuncin na daga ɗan malam jihar Maradi. Malam Hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tawa albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i ne da kuka aza na sace ɗalibai a makarantun a Nigeria wajen jihohinta guda biyu ko zuwa uku ma. To farko dai addu'a za mu yi addu'a za mu yi ubangiji allah ya kawo ma wannan bayan allah yan uwanmu na nigeria sauƙin wannan hitina ubangiji allah ya kawo musu wannan sauƙin wannan hitina gaskiya wannan hitina ta kai inda ta kai da duba tun wajen barnaki nan wajen boko harin nan ɗaliban nan na cibaka da aka ɗauka ka duba tun nan dai aka ce gani da wani ya isa wani tsoron allah ko ba haka ba to tun nan dai a zo nan a ɗauki biyu a ɗauki uku shekara da shekaru ana ta wannan matsaloli yau kusan shekara sha biyu ana ta wannan wagga gwagwarmaya to su wai ni yan ta'addan ga abin da ke bani mamaki dangance da wannan tsari na wannan yan ta'adda sun hito sun ce boko haram kuma dukkaninsu in aka bincike su a gano cewa boko nan ya yi tasiri a cikin kwakwalwarsu Assalamu alaikum. Mai magana da Salisu Yahaya ɗan Nijar daga Agunje kwara ta tare Nijeriya shugaba na kungiya ta masu kira da sauraren rediyo ta Afirka Rishin Kwara tare da shugaba na ƙasa Nura Abdullahi Hairi Gasa Kaduna. To, dangane da wannan matsala ta tsaro da ta kici ta kicin yawa a nigeria to mu dai abinda za mu sha kunnuwansu da hankalinsu su magabata wanda suke jagoranta ƙasar nan ya kamata a ce su kansu su dage bisa ga wannan kalubale na tsaron nan dukkan wani abin da za a yi muddin babu tsaro to babu zama babu kuma kasuwanci babu cigaba na ƙasa to in ya kasance kuwa su sun bar masu bindigogi sun ci gaba da harakokinsu kenan talakawa suna iya cewa da haɗin bakinsu akan yi hakan to amma in suka ƙarfafa wannan tsaro gaskiya sai ka gani talakawa suna yi masu godiya kuma me amfanin ma kana matsayin shugaba talakawan ka ba su alasan barka da kai sai da ke kenan kaga abin bai dace ba muna yi mako fata alheri radio jamhuriyar musulunci ta iran ina yi mako fata alheri mai magana salisu haya ɗan nijar daga gunji kwaras tare nijeriya tare da shugaba na kungiya na ƙasa baki ɗaya lahaji nura abdullahi gasa kaduna to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurari daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta irin muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan Tahir daga Filinge a Jamhuriyar Nijar game da matsalar ta ɗalibai da malamai da ma 'yan ƙasar gaba ɗaya sai a ce wannan abun ya zan alaƙaƙayi a Nijeriya kuma sai mu ce tamkar abu ma ya hi ƙarfin gwamnati ne in kuma ba shi ƙorashin gwamnatin ba to yasa ba ta magance matsalar ba shine ayat tambaya ni na ma shi daɗin barazana nan da donald trump ya yi musu shi zai sa wasu ƙara tashi daga barci su yaƙi wannan abu in ba ma don wannan barazana ba to ga ai yan ƙasar tun wagga shekara sai wani hali ya yi to allah ya sa gwamnatin ta yi yaƙi da yan ta'addan nan da gaske da gaske ƙasa ta huta yan ƙasa su huta gwamnatin ma ta huta da zargi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio hira muna muku fata alkhairi mamman barka a kan wannan mudu idan kuka ɗora mana na matsalolin tsaro da ake samu a najeriya to shi dai matsalar tsaron nan ba da gaske ake maganata da da gaske ake da yanzu ta kau gwamnati idan ta yi hushi ina mai tabbatar muku abin ya daɗe wata uku sai ta kamar da shi kowace irin matsala ce ba barayin daji bane ba a shiga dajin ta sama da ta ƙasa a magance matsalar yan foma na cikin gari a bibiyar su kuma a magance su a tsaya ka'in da na'in a tsayin daka duk wanda ya duk da ya hana uwar shi bacci to shi maka ba zai rantsa ba a nan na masa haka nan kamun wata uku ga in ba magance matsalar ba kowace rikici na barku lafiya assalamu alaikum sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu makeri daga nan madattai a dama garin jamhuriyar nijar kamar yadda kuka ba da wannan maruri hakika sace-sacen al'umma a najeriya ya kasance ya zama kundila kuma ya kamata gwamnatin najeriya tun da wuri ta san matakin da za ta ɗauka na ceto wannan bayan allah da aka sace ganin cewa iya mata ne aka je aka sace a jihar kebbi kuma da jihar neja kenan ya kamata gwamnati in ta san tana yi ta yi ta ceto wannan bayan allah da aka sace tunda ba a san halin da suke ciki ba a halin yanzu kenan in dai da gaske take tunda sace mutane a najeriya ya kasance kamar ruwan dare ne yau aka sace gobe haka kenan ya kamata a matsakaimi wajen ceto wannan yara da fata allah ceto su cikin iyalinsu lahiya allah ya ƙara kiyaye gaba na gode ku tashi lami magana isu makeri madatai da magarin a jamhuriyar nijar ku tashi lami yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mu da jamhuriyar musulunci ta iran barka da warhaka barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin koshin lafiya mai magana malam bashir babba tasha layin difa ma'aji kuma mai da shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka shan jihar da magarab hakikanin gaskiya abubuwan da ke wakana a najeriya babban abun damuwa ne kuma abun takaici ne kwarai da gaske irin abubuwan da ke wakana na sace-sace har ma mu ce da kashe-kashen mutane da ake yi hakikanin gaskiya abu ne wanda ya kamata shugabanni ko shugaban kasar najeriya a ce ya tashi ya ya zagi ne dantse don magance matsalar saboda ina ma ina ma gwamnati ina 'yan ta'adda wannan abu ne wanda ya kamata a ce an gaggauta eh, dakile shi saboda irin haka da yake wakana har a cikin makarantu na kasar eh, barazana ce ga eh, karatun kasar ko mu ce ilimi babban abin da ne gaskiya allah sa dai mu dace allah kuma ya gyara allah ya sa shugabannin kasa da dukkanin wasu masu ruwa da tsaki su mai da hankali akan irin wannan matsalar da take faruwa saboda gaskiya irin wannan abubuwan da ke eh, wakana eh, durkushe ilimi ne kwarai da gaske Allah ka karshen shi Allah sa mu dace Allah ya sa mu zauna eh, duniya lafiya mai magana malam bashir babba tasha layin difa ma'aji kuma mai da shawara na kungiyar masu kera da sauran radio ta afirka rashin jihar da magarb assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai muku magana aliyu ya hadi a ganin nasarawa kwamin din galma wakili masu kera da saurare na rashin afirka ayato eh, farko dai sai mu ce ya ubangiji allah da ya shirya sama ya shirya ƙasa allah da ya shirya dare rana ya zura qur'ani mai tsarki da hasken manzo allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya allah allah kare mutuncin 'yan Najeriya da mutuncinsu da addininsu Allah da zumuncinsu Allah da ibadarsu Allah da sada zumunci suka yi musamman arewa ya Allah Allah ka taimake su yan uwa abinda mai kira gare ku na yan Najeriya musamman arewa ku ba gani wannan irin kinnafo wannan boko haramu wannan yan waye a rasa uwaye a rasa kakannin ne a rasa litizin ne a rasa malamai arasa rasa fastoci a rasa limammai an rasa mata da yara musamman da 'yan mata da aka koka na makaranta musamman ilimi a ilimi bude buɗe dukkanin ƙofa ta tushe sai sai an gazo aroe makarantun ne ana gore 'yan yara ana kama su 'yan su subhanallah abinda mai kira gare ku 'yan uwa masu daraja masu albarka 'yan arewa wallahi kuna ake ma da baya wallahi in kun ce kuna mu'amala da turawan nan masu horon kai musamman irin wannan faransa musamman irin wannan amerika musamman irin isra'ila kai tsaye kuna tare da suleiman alhaji buhari mataimakin mai watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka a reshen jihar da makarar da ke jamhuriyar nijar da farko dai ina yi wa mai gabatar da shirin asan barka barka da waraka barka da wani lokaci eh magana ta gaskiya karuwar matsalar tsaro a najeriya abin ya tayar da hankalin al'ummar kasar da ma makwatar kasashen musamman mu al'ummar Nijar da ke da muke makwataka da arewacin kasar inda nan ne matsalar tsaron ya yi kamari mu dai kiran da za mu dai ga gwamnatin kasar gaskiya su kara matakan tsaro kuma akwai bukatar ƙarin ɗaukar sojoji da 'yan sanda da dai sauran 'yan bijilanti don zuba su a makarantu da ƙara ba da tsaro in dai har ana so a kawo ƙarshen matsalar tsaro to jama'a najeriya ma ya kamata su riga ba wa jami'an tsaro haɗin kai da ba su bayanan sirri duk abin da suka gani ba su yarda da shi ba su yi gaggawa kira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon iran harko suna na malam kabiru da ke Maraɗi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillahi wannan eh, sace ɗalibai da ake yi fi sabilillahi ni dai ina ganin na farko sai ce akwai gazawa gwamnati kuma gwamnati a ra'ayi na in ba ta san wani abu ta san wani abu fi sabilillahi saboda me yasa an gani ba a tahiya abuja a yi ba a tahiya cikin babban birane a yi Legas ina ne kuma ba a ɗaukar hukumar manya kamar ɗiyan minista ɗiyan gwamnan jiha ɗiyan sai wasu ɗiyan talakawan da suke cikin karkara kuma abin da yasa yanzu na idan zaɓe ya matso wallahi za ka gani ɗan ta'addar na sun yi shiru sun bar sun shiga lunguna-lunguna sun je sun yi farfagandikin sun yaƙin neman zaɓen su sai abin ya wuce ga abu ya dawo to shi dai duk hukumar da ta yi wasa ana cuta talakawa ta wahala ke akwai ta ɗori na gode mai magana malam kabiru da ke nan mara ɗan wuri kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na biyu barkan mu da wani haka mai magana da wajen daga ne a jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na dangane da wannan maudu'in da kuka ɗora mana su gaskiya abubuwa ne da suke faruwa a ɗayan kwanakin nan a arewacin najeriya tamkar babu hukumomi ko babu gwamnatoci a ƙasa saboda a ce an saci mutane a jihar kebbi an sake an sata a neja an sace an sata a sokoto abin ya wuce tunanin mai hankali ya kamata al'umman arewa su ta tsaye su san suke saboda wannan cin kashi da ake fa abin ya yi yawa wai shege da hauka bai kamata a ce ana sace mutane ba kamar ana sace dabbobi ya kamata idan su gwamnatocin ba za su iya ba to al'umma su fito su kare kansu wanda mun san jami'an soja da dama su fito sun yi wannan ikirarin na cewa ya kamata al'umma su fito su kare kansu kuma idan harkar tsaro ta za abin da ta to wajibi ne ku al'umma ku fito ku kare kanku nan ba zai yi ba a zo ana satan mutane kamar ana satan dabbobi ba dabbobi ma bai kamata a ci hannu ba su irin wannan biyu ba tana nan adam tashi lafiya sashen wasu na biyu da ci. to masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan bai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. thank you